sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu mu da sauraronmu daga ko'ina barkanmu da sake saduwa a cikin wannan halƙa tamu mai albarka halkar da take bayani akan gyaran gyaran gidajenmu wanda take gudana a cikin gidan wannan talabijin mai tarin albarka na sunna tv muna fatan allah maɗaukin sarki ya taimake mu ya azurta mu da ikhlasi a cikin ayyukanmu ya kuma gyara mana gidajenmu mun ɗauko bayani a waccan halka da ta gabata gabar da muka ɗauka muke magana akan cewa lallai mu yi iyakacin ƙoƙarinmu yaran mutum suna ƙanana mu dinga musu gargaɗi kafin fita daga gida cewa daga farko dai bayan mun sanya musu sun tashi suna kyamatar bayyana tsiraicinsu shine ta hanyar yin ƙoƙari a sa musu sitira kar a basu ko zafi ake yi a yi ƙoƙari mafi ƙaranci shine su zama da singileti a jikinsu sa'annan da wandonsu ko da kamfe ne a tare da su lokacin da suka fara wayan da za su fita daga gida to lalle mu dinga daga cikin wasiyar da ya kamata uwa ta maɗanta ko 'yarta a wannan zamanin da muke ciki na abin tsoro ko makaranta yaro zai tafi bayan shirya to kada ka yadda karki yadda wani ya cire maka wando ko ya cire miki wando ko ya kaza da shauransu kuma mu yi bayani cewa idan kuka ji 'ya'yanku domin yana da kyau iyaye su zama suna da lura sosai ba kowace magana ce ta yaro za a ce ba za a saurare shi ba a'a ku zama masu nutsuwa wurin karɓan saƙonni daga tattare da yaranku duk abin da suka faɗa ku tsaya ku saurare su sai ku tace na tacewa wanda za su yi amfani wanda ba su yi amfani ba ku kwaɓe su a kai kar ku ƙara kaza don haka idan kuka ji alama kawai cewa wane ya kai min hannu wuri kaza to fa a ɗauki mataki domin kada a kai ga wanda za a zo a barnata ku a cutar da ku a cutar da rayuwar ku wanda yake shine abin da ya yawa yanzu a cikin al'ummarmu kaga mutum ya kai shekara arba'in ko hamsin a duniya amma kaga a kama shi da yara 'yan ƙanana 'yan shekara uku shekara biyar shekara shida bakwai yara ƙanana a cikin unguwanni an mai da su tamkar kamar akuyoyi allah kyauta wani daga cikin abubuwan da suke jefa al'umma a cikin wani hali na kaka na kayi allah ya fushi da al'ummar al'amura su dagule wa al'ummar su kuma dama shaidanu burinsu kenan abin da suke so kenan allah ya kyauta to don haka daga cikin gaba ta gaba shine adamu samahi lahu bidukhuli ila nisa'i fil a'rasi idza kana zakaran mu hana yaran mu maza shiga cikin ayarin mata a cikin bukukuwa da ake yi idan ya kasance ɗanki namiji ne to ki yi ƙoƙari kada ki sabon mushi da zama a cikin mata in ana wata hidima da taro a'a ya kasance tare da 'yan uwan shi maza mata su kasance tare da jinsinsu na mata wannan yana da mahimmanci hatta na wurin sitira duk inda aka ce yaran mu sun kai shekara bakwai to mu yi iyakacin mu ya zama namiji ya sa sitirar maza mace ta sanya sitirar mata namiji ya san shi namiji ne mace ta san ita mace ce domin kada ya zama na wato yaranmu su tashi su zama wasu yara haka wanda yake babu jarintaka a tare da su babu kishi a tare da su yaro namiji ya dinga yin abu kamar mace so don haka yana da kyau sosai a yi ƙoƙari a raba su abu na gaba la yusmahu lahu bi mushahadatil aflami wa suwaril khali'ati kada mu kuskura mu ba ma 'ya'yanmu dama na wurin kallon fina-finai na batsa da yau ga sunan ma aktharuhum eh, tashoshin nan da dama da ake da su na satellite akwai wuraren da yaro zai iya shiga ya je ya kalli irin wannan abubuwan shi ya sanya a gaba idan muka zo bayani akan illar talabijin karan kansa da ya kamata iyaye su kula da wannan haƙƙin za mu zo mu yi bayanai masu tsayi akan wannan gabar to amma anan nan shi ne mu iyakacin ƙoƙarinmu mu hana yaranmu kalla kallon wasu abubuwa na fina-finai waɗanda ba su da kyau da su gurɓata musu tarbiyya au ƙira'atal ƙisas algaramiya ko karanta ƙisoshi na soyayya yaro ɗan ƙarami ba wa shekin ce tun bai tafasa ba ya ƙone yarinya 'yar ƙarama shekara bakwai a dinga cewa ai wani ne saurayinta ai budurwar wance ne a'a wannan kuskure ne saboda yanzu za su tashi da wannan habit ɗin a tare da su ko a zauna da su ana kallon fina-finai na soyayya da uwa da uba da 'ya'ya a zo a zauna ana kallon fim na soyayya da shauransu kai wannan al'amari ya yi muni kwarai da gaske domin me yanzu yaran a wannan shekarun kamata a gina su akan addinin su a gina su akan ilimi a gina su akan kunya da ganin girma da darajar manya amma duk inda za a zo a zauna ga uwa ga uba ga yara ana kallon fina-finan soyayya to kaga yaran ba za su kimanta iyayensu ba su daraja su ba kuma abin da suke kallo a wannan fina-finan shine abin da za su aiwatar a rayuwarsu sai zama nan gaba ba ku da wani sai a kansu ba ba ku da wata ta cewa a akan yaranku domin me ku da kanku kuka riga kuka daba wa kanku wuka a makasa to don haka wannan abu ne mai muhimmanci kada ku ɗauka ai zamani ne idan mu ba mu bar su ba ba mu bar su sun kalla a nan ba za su je wani wurin su je su kalla a'a wannan hujja ce da za ku yi amfani da ita ku rusa gidanku da kanku ‘ya'yanku ne in babu makaranta ku ja su ku zaunar da su idan ku din ne za ku kunna musu kun kunna musu abin da zai musu amfani a rayuwa ba abin da zai cutar da tarbiyyarsu ba ya zama kuna da control akan abin da yaranku suke kallo saboda wannan yaran in kun yadda cewa su ɗin nan amana ce ta Allah a hannunku to kuwa lallai za ku sa ido sosai ku kula domin kada ku ci amanar Allah ku ha'inci Allah da manzansa gaba ta gaba shine garsul aqidatil garsul aqidati wal imani fi nafsihi duk yadda za a yi mu iyakacin kokarin wurin dasa wato aƙida da imani a cikin zukatan 'ya'yan mutum suna ƙanana ta hanyar zama da su a tattauna da su a ba su labarin wasu jarumai daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sira tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da buga musu misalai da abubuwan da kwakwalwarsu za ta iya kamawa a irin shekarunsu kunna musu abubuwa da za su iya kallo na tarbiyya mai kyau da za su tasirantu da ita irin tarihin malamai irin su imamu malik za ka ga akwai tarihin rayuwarsa da mutanen masar ɗinnan suka yi abin gwanin sha'awa irin su imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal a immatul huda su zo su kalli irin wa'annan abubuwan sai yaron ka ya tashi yana kwaikwayon wannan abin saboda shi yaro har kullum abin da yake kallo yana ɗarsuwa a zuciya da ƙwaƙwalwa kuma yana ƙoƙarin ya aiwatar da wannan abin ya kwaikwaye shi to sai mu yaƙi wa'annan abubuwan munana mu dasa musu kyakkyawar aƙida wato ta imani a cikin zukatansu gaba ta gaba shine garsul akhlaqil hamidati fi nafsihi mu yi ƙoƙarin dasa ɗabi'u ababen yabo kyawawa a zuciyar yaro yurabbihi ala sidqi wal amana mu tarbiyyantar da yaranmu a kan gaskiya da amana mu nuna ma yaran mutum suna ƙanana cewa waɗannan abubuwa ne guda biyu wanda duk wanda ya riko da shi ko mace ko namiji sai Allah ya daga darajarsa a nan duniya da lahira gaskiya rikon amana mu dasa wa 'ya'yanmu mu gaya musu kuma mu yi a aikace suna gani wal istiqamati wal ithar mu dasa 'ya'yanmu akan istiqama tsayuwa akan al'amarin addini kada mu dinga sako-sako a cikin al'amuran addinin mu in yaro ya yi abu da ya kauce wa ka'ida ta addini a nuna masa ba daidai ba ne a ɗaura shi akan abin da yake shi ne daidai a kama hannun shi a je da shi masallaci a ta fita babu hijabi a ce ki ji tsoron Allah ki sanya hijabi a nema mata hijaban a bata a ɗauke su a tafi halka ta ƙur'ani da su a je makarantar islamiyya da su duk wani aiwuri da ake gabatar da ayyuka na alkhairi ku yi ƙoƙari Allah ya ganku da 'ya'yanku a wannan wurin wal ithar a dasa ma yaro tun yana karami ya dinga fifita ɗan uwan shi akan kansa idan wani abu kuka bashi ku ce to ka san ma yan uwanka in unguwa aka fita aka samu wani abu aka bashi wani abu sai ce to shikenan yanzu kai kai amfani da wannan wannan kuma ka ajiye in ka je gida yan uwanka wane da wane su ma ka basu su ma gobe in suka samu za su baka to kaga ka koya mishi isar kenan wa musa'adatil muhtaj a koya ma yaro tun yana karami taimakon mabukaci wani lokaci kana tare da yaronka ga wani mabukaci ya zo yana neman sadaka sai ka ɗauki kuɗin kai a aljihunka sai ka bai wa yaronka sai ka ce ba ma wannan mabukacin niyarka a zuciyarka kana so ne ya samu ladan kana so ya tarbiyyantu da wannan tarbiyyar a rayuwarsa kwanaki ya faru da ni mota ta ta lalace ina tafiya sai na tsaya ina gyarawa na rasa ma menene ma yadda za a yi maganan gyaran na buɗe bonnet ɗin ina kiran makanike mishi bayani ga halin da ake ciki wasu daga cikin ɗalibai sai suka gani a kusa da inda suke sana'a ne sai suka taso suka zo suka ce da ni malam me yake faruwa da su to na gaya musu sai suka kira min wani makaniki a kusa muna tare da su ana duba me matsalar don a da motar to wani darasi da na gani a wurin yara ƙanana suka zo suna bara a wurinmu akan mu basu sai nake cewa saboda wurin area ne da ba mu bane ma'ana eriyar wato ba musulmanmu bane a wurin in ka ga musulmi a wannan wurin to kasuwanci ya kai shi sai nake ce musu wa'annan yaran yaya haka suka zo nan wurin suka taru su da yawa suka zo suna bara anan ba su tafi can inda musulmai suke ba suka ce ai malam abin takaicin muna ganin abin takaici mu anan wurin suka ce muna zaune za ka ga wanda ba musulmi ba ya zo sai ya zo da yaran shi ƙanana sai ya ɗauki kuɗi sai ya ba su sai ce ku raba ma wa'annan almajiran sai kaga yaro ne daidai shi a shekaru dan karami amma shi gashi ya zo da kayan makarantarsa da komai shi kuma wannan yana rike da kwano yana Allah ya baku mu samu idan suka mimmiƙa musu yaransu suka mimmiƙa wa almajiran sai ka ji suna gaya ma yaran cewa idan kuka yadda kuka zama musulmai to haka rayuwarku za ta zo ta kasance 'ya'yan da za ku haifa haka za su zama suna bara a kan titi to kaga wannan duk da mummunan abu ne suka ɗaura yaran a kai to amma kuma su a su tarbiyya ce saboda za su tasirantu da wannan cewa to kenan idan na yadda na shiga musulunci a gaba idan na haifi yara yara na zama begas kasan duk irin wannan yaro yana tashi da kyamatar irin wannan ai ko a da ne za a ɓata abin sai a bar malamai sai an sa riga ta koɗe a ɗauka a basu in aka ce wa yaro ya zama malami zai dinga kyama ya ce ya zai ya zama irin wanda sai baban shi ya sa riga ta tsufa sannan ya bashi shi magun ma ya yi irin baban shi da shauransu to don haka yaro ɗabi'arsa yana kyamatar duk wani abu na ƙasƙanci to don haka lallai mu dasa ma 'ya'yayenmu su dinga taimakon mabukata ta hanyar mu ɗauka mu basu su mu ce su bayar a haka za su tashi da wannan wa ikrami daif mu nuna wa 'ya'yanmu muhimmancin girmama baƙo ba daidai ba ne ɗan uwanka ya ziyarce ka daga wani gari saboda allah ya maka rufin asiri ya kawo maka ziyara ka bari 'ya'yan ka su dinga wulaƙanta wannan ɗan uwan naka ko ka dinga faɗin wasu kalamai a gaban 'ya'yanka da zai sa su raina wannan ka ko ƙaninka saboda abun duniya da Allah ya hore maka sai zama kuma ka rusa tarbiyyar 'ya'yanka domin a ƙa'idar musulunci haƙƙinka ne fa a wuyan 'ya'yanka kana raye ko bayan mutuwarka su ci gaba da zumunci da 'yan uwanka yayyanka ko ƙannanka su sadar da zumuncin da ke tsakanin su. ladan kana kwance a kabarinka zai dinga riskanka duk lokacin da ɗanka ya tashi ya ziyarci baffansa ya je ya kai mishi ziyara ko ya taimake shi ko ya taimaki ɗansa ko ya yi masa wani abu na alkhairi kai mahaifin ladan nan sai ya dawo har zuwa gare ka sawa'un kana rayu ko bayan mutuwa to kuwa tun da addinin mu ne ya tsara mana wannan to lalle ya kamata mu nuna wa mu darajar wa'annan 'yan uwan namu kuma 'yan uwa Allah yana sanya mana wani wa'azi a rayuwa amma da yawa sau da yawa ba mu wa'azantuwa wa'azin ko shine zaka ga Allah ya ɗaga wani a cikin family a cikin zuriyarku idan tafiya ta tafiya sai kuma ka ga Allah ya dawo da shi ƙasa a ce da wani babban attajiri ne to wannan wa'azi ne saboda shi ɗan uwan nan naka da zaka wulakanta wallahi baka sani ba a gobe yaya za ta kasance sai ƙarshe sai ya dawo shine zai taimake ka ko 'ya'yan da shi zai haifa a cikinsa sai Allah ya ɗaga wani lokacin ka kuma Allah ya riga ya sauke ka domin haka al'amarin sunnar Allah take wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka muke kewayawa da ranaku a tsakanin mutane mu ɗaga wannan mu sauke wannan a ɗaga wannan a sauke wannan haka sunnar Allah take to don haka kenan in Allah ya hore maka arziki bai zama dalili ba da za ka wulakanta 'yan uwanka ka yi zumunci da 'yan uwanka ka kaunace su wallahi azim na sha maimaita wannan cewa baka taɓa more wa dukiyarka ba idan ya zama baka taimaki 'yan uwanka ba baka yi zumunci da su ba to don haka 'ya'yan mutum suna ƙanana lalle mu nuna musu muhimmancin girmama baƙo tunda annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin karantarwar da ya mana ya gaya mana cewa wanda ya kasance daga cikin ku ya imani da Allah da ran tashin kiyama falyukrim daifa ya dinga girmama bakonsa kenan bako ba abin kaskantarwa bane ko wulakantarwa wa gairu zalika min sifatil hamidati al ma'rufa da kuma wani wannan daga cikin sifofi ababen yabo sanannu kyawawan ɗabi'u mu ɗaura 'ya'yanmu a kai yurabbihi ala tajannubil akhlaqir radi'a mu yi ƙoƙari ka yi ƙoƙarin nisanta ɗanka daga munanan ɗabi'u min misilil kazib kamar misalin ƙarya kada ka saba yaronka da ƙarya kada ka bari yaronka a wayi gari ka ɗaukana waya yana ji kuna zaune ana magana da kai kana zaune fa a cikin falo ga ka ga yaronka wani ya kira ka sai ka ce ina nan na yi kusa da zuwa ina wuri kaza bayan ga kanan a zaune me kake koya wa yaronka kenan ko ka ce yaron ya ɗauki waya a kira ka sai ka ba ma yaron waya ka ce ka ce shi bana nan bana kusa duka wannan abu ne da kake koya wa yaronka ƙarya a cikin rayuwa wasabbi washata'im wal kalimatul qabiha mu nisanta 'ya'yanmu daga zagi mu karan kanmu mu daina zagin yaron. in yaron kai abu karka zage shi kuma mu nisanta kanmu daga munanan kalamai ga 'ya'yanmu kar mu yi musu kuma kar mu bari su ma wasu abu na gaba tarbiyatuhu ala mura'ati hukukil akharin wannan gabar ma 'yan uwa tana da mahimmancin gaske mu yi ƙoƙarin tarbiyyantar da ɗanmu ko 'ya'yanmu akan kulawa da haƙƙin wasu haƙƙi na wani a kanka Allah ba zai taɓa yafe maka ba sai idan mai haƙƙin ne ya yafe maka to kenan akwai buƙatar yaran mu su san mahimmancin kulawa da haƙƙin wani kasi wasa da haƙƙin wani a cikin rayuwarsu idan haƙƙi na wani ne domin yanzu misali mutumin da zai zo ya samu wani ofis ya yi amfani da ofis ɗinsa ya saci dukiyar al'umma ba fa dukiyar mutum ɗaya ba dukiyar mutum ɗaya ma ya ka ƙare ya za ka ƙare da ita a gaban Allah akan wannan haƙƙin ballantana a ce dukiya ta al'umma zai iya yiwuwa dukiyar local government ne gaba ɗaya dukka wa'annan mutane da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba kowa yana da haƙƙi akan wannan dukiyar da kai kai sata ya za ka yi da wannan to lallai akwai buƙatar mu tarbiyyantar da 'ya'yayenmu don su su cire mana kitse a wuta saboda a zamanin da muke ciki a yanzu abin takaicin za ka ga babu bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a wurin satan dukiyar ƙasa wanda yake wannan kuma bala'i ne wanda shi kadai kawai ka tafi da shi lahira ya ishe ka bala'i saboda haƙƙi ne da Allah shi Allah ba zai yafe maka shi ba kamar yadda Allah ba zai yafe maka shirka ba in ka mutu kana shirka da shi to haka nan haƙƙin wani Allah ba zai yafe maka ba sai mai haƙƙin ya yafe maka kuma kana tsammanin za ku tsaya da wani a gaban Allah ya ce maka ya yafe maka ne ranar da kowa yana buƙatar ƙarin hasanat kuma ya san za a ɗibo daga hasanat ɗinka ne a bashi don haka ka yi wa kanka karatun tanitsu tun daga nan ƙoƙari mu nuna wa 'ya'yanmu wato sanin haƙƙin wasu fa rabbi ko fa ala mura'ati hukukin walidain akan kulawa da haƙƙin iyaye domin su ne mafi kusa da su yanzu fala yamshi amamaha wala yamshi da ya kai sinu tamiz shekara bakwai to a nuna mashi kada ka dinga shiga gaban iyayenka a tafiya ihima bi asma'ihima kada ka kuskura ka dinga kiran iyayenka da sunan babanka sunan shi muhammad kana ji ana cewa muhammadu to kai ka ce karka ce mishi muhammad kai ka girmama sunan babanka ka ce mishi abi ko ka ce abba a hausa kenan umma a hausa uwa kenan A wala yunadihima bi asma'ihima mujarradatan hakaza tsurar sunan haka gayansa a'a kar ya faɗa biduni kalimati ummi a abi ba tare da ya ce abba ko umma ba wala jilisu huma cewa kada ka dinga riga iyayenka zama a wuri idan kun je tare ka bari sai sun zauna sannan kai ka zauna wala yukhalifu amrahuma ka tarbiyyantar da yaronka cewa kada ka dinga saba umarnin iyayenka idan iyayenka suka baka umarni ka bi umarninsu ce a'a yaron makwabci ya shigo gidanku kuma baban baya son shi da shiga wannan gidan kuma kai ka sani ko ke kin sani ce mishi a'a ka bi maganan babanka abbanka ya ce karka dinga zuwa ka zauna a gida umminka ta ce kaza don haka ka bi abinda umminka ta faɗa da shauransu wato a tarbiyyantar da shi akan wannan tsarin wala yadda ubi ta'ami huma wurin maganan cin abinci kada ya dinga rigayen iyayensa wurin cin abinci wa an yi lahuma ya dinga yi wa iyayensa addu'a wala yarfa sautahu huma eh, ko ba da su yake magana ba in dai a gabansu ne kada ya dinga daga sauti ballantana kuma a ce da su yake magana yana ɗaga muryarsa sama da muryar iyayensa kar yayi haka zai halaka musamman 'yan matan nan da suka kai shekarun da sun zama sun fara ranakun da ba sa sallah su ma a wata sai kaga tana jin ita ma ta isa ta kai kaga yadda ta dinga yi da mahaifiyarta tana gaya mata maganganu tana tsawa ga mahaifiya to za ki hallaka kanki kar ki yi haka wala yuqati'uhuma a al-kalam idan iyayen ki suna magana ko iyayenka suna magana karka yanke su ba su su gama magana da suke yi saurare su ko da fada suke miki ko suke ma idan suka ɗauko fushinsu suna fada yi shiru saukar da kai saurare su tukuna su gama faɗan gaba ɗaya kalmar farko da za ta fito a bakinki ko a bakinka Yi haƙuri abba ba zan sake ba ya haƙuri umma insha Allah haka ba zai sake faruwa ba domin duk inda mutum ya taso da faɗa ko a waje ne wani ya zo maka a fusace yana zaginka sai ka ce mushi don Allah ya haƙuri kuskure ne ba zan sake ba kafin ma ka yi wani bayani yanzu ka saukar da fushinsa kamar ka zuba ma wutar ruwa ne to daga nan idan ka fahimci ya nutsu ya ce amma fa baba kaza ne wannan matsalar ai kaza ne ba ni ne kazan nan ba na bari ne don bai kamata in yanke ki kina magana ba umma amma kin ji gaskiyar sahihin abin da ya faru to lokacin za ku fahimci juna insha Allah ta'ala idan muka haɗu a halka ta gaba da dar Allah za mu ji ƙarashin wannan gabar da muka ɗauko ta mai mahimmancin gaske da fatan Allah Ubangiji ya gyara mana tarbiyyar gidajenmu allah ta'ala ya daga tutar addininsa a kafaɗinmu da 'ya'yayenmu na wannan al'ummar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.